shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke lalabo hanyoyin warware matsalolin da suka addabe mu. domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke gabatar da shirin. Zamantakewar mu A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan ba da fifiko wa samar wa makiyaya guraben samun ilimi don kawar da jahilci da samun zaman lafiya. A ƙarshen makon jiya ne ƙungiyar Fulani ta Fudeko ta gudanar da taro a jihohi goma sha ɗaya da babban birnin tarayya Abuja. Makasudin taron shine su tunatar da junansu irin al'adu masu kyau da suka gada da faɗakar da al'ummar Fulani muhimmancin ilimi na zamani da na addini don samun sukunin walwala. Abubakar Gambo shine shugaban Fudeko a jihar Filato. Alhamdulillah ya makasudi wannan taro shine na farko wato zaburar da kuma ƙara raya al'adunmu na al'umman fulani da dawo da hankulan wato ma'ana matasanmu da yaranmu ga al'adunmu wanda suke masu kyau kula da lura da cewa wasu yaran yanzu suna bauɗe hanya. Yadda ake samun matsalolin tsaro musamman tsakanin al'umman Fulani da waɗansu sauran ƙabilu. Me kuka tattauna akan wannan? To alhamdulillah ya ji wannan sai in ce kusan shine wato jigo na yin wannan taron. kula da cewa matsaloli yadda suke faruwa a ƙasar nan tsakanin makiyaya da manoma shi yasa aka kawo wannan abun nan din domin ya dawo da al'ada ta fulani da wanda muka sani ta kunyan nan idan eh, da da akwai kunyan ba a samun ba fulatani ka same shi wai ya je ya ɓoye wani wai yakin nafin musamman mu a arewacin najeriya ba mu san wannan abun nan din ba ba a samun ba fulatani ya je an same shi yana fashi a da kun sani in abu irin haka ya faru da ba fulatani gudu ma yake bar gari saboda kunya mun sani akwai kalubale da yawa yaran mu wasu kaɗan daga shi don ba za mu ce kin san ana magana fulani fulani lalacewa ba wai fulani duka bane kusan wanda suka lalace ɗaya ne daga cikin al'umman fulani to amma mutum ɗaya wai aka ce akwai wasu da hausa ke faɗi wake ɗaya kan bata gari kusan hakan ne so mun dawo da wannan domin mu nuna cewa ma al'umma ma jama'a ma wanda muke zama da su fulani suna nan da al'adunsu duk mutumin da ke da kunya kuma duk abu da wanda ke da bai da kyau kinnafin shaye-shaye tare hanya a yi fashi a yi wasu abubuwa da duk mai kunya da wanda ke da fulaku a jikinsa ba zai yi ba. Ina gwamnati za ta shigo domin tallafa muku domin a samu al'umma na Fulani mai tsafta. In kika duba galiban wanda suke waɗannan abubuwan kidnapping shaye-shaye mai ne mafi yawansu ba za ka samu wanda ya karatu. Don haka muna roƙon gwamna ya taimaka mana wajen dawo da makarantu na nomadic school. Na biyu akwai labuka namu na Fulani. in babu labi dole a samu matsala duk da aka je aka samu misali ga gona ga gona ba labin da saniya za ta shige matsala ne to musamman akwai hanyoyi labuka wanda ake karanta su international cattle routes ya taimaka a yi magana a bude waɗannan wuraren sannan abin da ya shafi abubuwa na kamar irin wannan abin da muka yi yanzu za mu roƙi gwamnati ta shigo ta tallafa mana domin muna yi ba wai don mu kawai don al'umma da kuma shauran kabilun da muke tattare da su. bada kyauta a Hajiya Hashiya Ibrahim ta zayyana wasu matsalolin da matan makiyaya ke fuskanta. Ce mu mata, gasu suna da ilimi da son zaman lafiya, amma gaskiya ba sa samun zuwa makaranta. Kuma ana musu aure da wuri kuma lokaci auren nan ma ba wai mai shi tana so ba ne ana planning ne tsakanin iyaye a aurar da su. A al'ada dama an san cewa Fulani kan auren dangi ake yi kuma shiryawa ake yi tun daga farko kenan kuna ganin kamar wannan ya zama matsala a wannan zamani? Eh a wannan zamani gaskiya ya zama matsala saboda baya ba su dama su yi karatun boko yanzu an lokaci ya canza yanzu ba irin da ta ba. muna son yara su yi makaranta su ma ko mu da representative ai akan yi shi da western education ne to yaran mu kuma kin ga in an bina dadin nan ai za a basu a baya ko kuma mu ce ma an ga an basu a baya to shine muna jaddada wannan gargajiyar samu yaran mu idan su waye ko iyayen mu idan su ya waye samu sa yaran a makaranta mm. kin fara batun ah, kiwon lafiya musamman matan fulani suna daji ne wani lokaci idan haihuwa ya zo sai kiga ana samun matsala kenan ba a samun cikakken kiwon lafiya gaskiya ba kiwon lafiya ba a ce ba a samu ba amma yana nesa ne da matan fulani kafin matan fulani ta tashi daga ruga ta ce ta kai yaron ta asibiti gaskiya wani lokaci za ki samu ma akwai eh, kogi kamar da damuna an yi ruwa kin ga haya kogi yana da wahala sai ka samu mata ta mutu ko kuma yaro ya an rasa shi saboda babu mu muna so gwamnati da Allah ta kawo asibiti kusa a rugage mutane ma ko a mobile services na wanda suke shiga rugage samu a rage mutuwan mata da kananan yara. To da yake na san zamani ya sa waɗansu matan suna samun dama na yin karatu ya zuwa yanzu wacce gudunmowa irinku irinku da kuka samu wannan dama kuke bayarwa na tabbatar da cewa wato 'ya'ya mata su ma sun samu wannan ilimi. Eh, abin da muke samu shine idan an je taro irin na Fulani mukan tashi mu yi magana mu ce don Allah su yi kokari su sa yara mata. muna wayar da su kuma ana dan samun ɗaiɗaitun su wanda yanzu suna kammala karatun su har ma suna yin gaba da na sakandare. To bayan wannan karatu wani riba suke samu da wannan karatu? Riban da suke samu da karatu shine ai in aka ka ilmantar da ya mace kaman ka ilmantar da nation ne gaba daya. So idan ka ilmantar da yar Fulani guda daya kaman ka ilmantar da rugagen Najeriya ne ko kuma duniya gaba daya. Zaman lafiya da daɗi sai da shi Muhammad Nuru wani matashi ya hori 'yan uwansa matasa su guji ɗaukan doka a hannunsu. To yadda za a kawo maslaha shine na farko fahimtar juna da kuma yi wa dukkan kowane ɓangare adalci. Abin da muke nufi ma kowane ɓangare adalci shine a koma rayuwar da ake da tsakanin bafulatani da manomi. to yanzu akan samu ɓata gari ba haɗa kai kila ma ba kabila ko addini ɗaya ba su ta wannan barna kuna matasa ya za ku tabbatar da cewa kun wayar ma mutane kai domin a fahimci juna tsakanin al'umma gaba ɗaya. To farko da abun da zan kira matasan Fulani a shine mu guji ɗaukan doka a hannu. Mu zamanto jakadun lafiya a jakadun zaman lafiya kowane ɓangare tsakanin al'umma. tsakanin manoma da makiyaya tsakanin al'umma a cikin gari tsakanin rigage a cikin gari duk wani abun da aka masa ya kai gaba ya kai ga shugabanni na kungiyoyi ko kuma jami'an tsaro ko kuma masu unguwanni ko kuma sarakunan gargajiya na al'umma wannan shine kai zai kawo zaman lafiya a tsakanin al'umma ga jibrin dauda ibrahim kuwa kiraye wa makiyaya da su rungumi kiwo irin na zamani. Mun wayar da kai wa al'ummar Fulani makiyaya da su rungumi kiwon zamani kuma muna kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi da su tallafa a kirkire makiyaya da inda dabbobi za su kiwo da kuma inda za su sha ruwa domin idan kika lura dajin ya kare sannan burtali burtali inda dabbobin masu ke bi ya kare yanzu dole ne a dawo kiwon zamanin amma ba zai yiwu ba dole sai gwamnati ta sa hannu ta tallafi fulani Na san a baya gwamnati ta sa hannu ta tallafa Fulani amma kuma waɗansu Fulani suna cewa ƙarfinsu bai kai na yadda za su yi wannan kiwo na zamani ba. Ya kuka ɗauki wannan um, mataki na gwamnati? Eh akwai rashin ƙarfinsu sannan kuma akwai rashin ilimi akan kiwon zamani. Domin duk abin da baka da ilimi a kansa ba duk ƙarfinka zai baka wahala. sannan kuma har yau matakin da gwamnati take cewa ta ɗauka za ta ba da tallafi menene menene baya isan hannun makiyayan wasu ne suke rike wannan tallafin ba makiyayan ba. manta sai mun yadda za mu daidaita. Haka dai dattawa da masu faɗa ji suka yi ta yin jawabai a wurin taron. Sunana Walin Wasai Alhaji Adamu Idris Walin Wasai. Don Allah da a inganta makarantar boko a inganta islamiyya a za hankalin yara duk abin da za a kashe boko a don a yi zamani da su duka abin da ana yi na zamani a yi da na zanishin zamani ana yi da mu, kuma bayan zamani sai da boko mu dango abin da na hannun mu kasu da ayo mu ni, mu yi boko yi karatun boko suna samu albarka don kar a tafi a bar mu. Suna na sadiq musa turaki ta yaya irin wannan taro mai muhimmanci zai taimaka wajen kawo zaman lafiya musamman ma a najeriya insha allahu kowa zai zauna lafiya da ɗan shi muna kira ga iyayenmu fulani abin da aka san ku da shi in na tuntuni na kiwon ku na zaman lafiya ku ci gaba da yi saboda ya kawo haɗin kai da juna gaba ɗaya kuma ku ci gaba da sa yaranku a makaranta saboda a samu ilimi domin ilimin shine zai ba da gincikin zaman lafiya ilimin shine zai sa yaro yau zai ga abu ya kiyaye sunana yunusa mafindi to a gaskiya magana makarantunmu ana samun akashi sosai muna da makarantu wanda da gwamnati ta tsara mana nomadic education wanda da ana bin makiyaya lungu-lungu saku-saku ko akan kaura amma yanzu gaba ɗaya wannan abun babu wadda suke zaune a guri guda yawanci ma za ka samu makarantun ana kokari mu ɗin ne muke ɗan suforin ɗin yaranmu karatun dai gaskiya babu supporting gwamnati 100% a cikin harkan makarantun mu gaskiya me kuke ganin kamar gwamnati za ta yi domin ta farfado da ilimi musamman na makiyaya kamar yadda da muka san shi a nomadic education to abinda muke roka da gwamnati ta yi ma makiyaya na farko muna da karancin makarantu masu yawa ba malamai sam sam sam sam muna neman gwamnati da ta supporting namu ta sa malamai su bi kamar yadda tsarin da aka dauka na farko domin daukan farkon ne ya sa ka ga. aka yi abin duk abin da yake faruwa yanzu da kike gani 99% rashin karatu ne idan kuma muka samu aka inganta karatu to lallai akwai masu sa'awan sa yaran mu makaranta su yi karatu yadda ya dace kamar zamani sunana ardo abubakar abdullahi rashin karatu shine yana sa gurɓatewan yaran fulani su shiga waɗansu halayen da ba kyau shaye-shaye ta'addanci waɗansu abubuwan da ba kyau shi yasa aka kafa wannan kungiya don a wayar ma fulani da kai kana ga kamar rashin ilimi yana daga cikin matsalolin da ake samu musamman da al'umman fulani kwarai kuwa rashin ilimi yana gurbatar da yara yaro in bai karatun islamiyya ba bai yi na boko ba to zai shiga wani hali ko shaye-shaye zai zama kamar dabba yana bin dabbobi a jeji to amma yayi karatu zai zama ɗa nagari. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da gani zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. mu za ya lalata.